A wannan dai shi ne za a iya cewa mafarkin Gawuna ko kuma mafarkin jam'iyyar APC na ganin cewa a Dr. Nasiru Yusuf Gawuna kotun koli ta tabbatar da shi. Tuni dai wasu daga cikin masoya ko kuma magoya bayan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna suka fara buga a wato huluna da riguna na cewa bai bai abba. Wato a ce su dai ko kuma a hasashen su cewa a wannan sati ne Abba Kabir Yusuf dan zai sauka da kan wannan karagar mulki. A gefe dai kuma 'yan jam'iyyar NNPP na ganin cewa wannan ai tamkar mafarki ne ko kuma a ce wato shure-shure baya hana mutuwa. ko kuma a ce borin kunya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa da warhaka sannu mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka da yanzu kuwa fara zuwa a ku daure ku danna alamar subscribe ku danna alamar karara domin samun sababbin shirye-shiryen mu a wannan sati dai za a iya cewa siyasar jihar Kano wadda ake malakabi da sai Kano a tana ci gaba da daukar dumamar yanayi da ma zafi a duba da yadda kotun kolin ta saka ranar 12 ga wannan wata da muke ciki a domin yanke hukunci tsakanin bangaren gawuna da kuma bangaren abba gida gida dai ba kuma manta ba an gudanar da shari'o'i guda biyu wanda suka ja hankali kwarai da gaske kuma suka bawa ɓangaren na APC wato nasarar cewa su suka ci zaɓe. A gefe ɗaya kuma 'yan jam'iyyar NNPP na ganin cewa wadancan shari'o'i ne da aka gudanar bisa son zuciya ko kuma kuskure. Haka ma gwamnan na jihar Kano shine babban dalilin da ma yasa wato aka shigar da ƙara ta gaba wadda yanzu haka kotun kolin wato za ta yanke hukunci a kanta. Asalin dai abin da ya faru shine a lokacin da aka shigar da waɗannan ƙararraki a kotun tribunal da ma kotun appeal duka sun rushe zaben abba kuma sun tabbatar da a wato nasarar kawuna sai dai hanyoyin da aka ba kai waɗancan hukunce hukunce ne ake ganin abun ba daidai ba ne domin kuwa ta tabbata cewa akwai tazarar ƙuri'a sama da dubu ɗari da wani abu wanda jam'iyyar NNPP ta ba APC sannan kuma wannan ƙuri'u kotun tribunal ta ce ƙuri'u ne na bogi ko kuma ƙuri'u ne wanda ba su da kwanan wata sai dai lauyan jam'iyyar lauyan wato hukumar zaɓe ya kare waɗannan ƙuri'o'in da ya tabbatar da halascin su da kuma cewa ita kotun apil da ta ce abu ba ɗan jam'iyya ba ne cewa ba huruminta ba ne cewa wani ba ɗan jam'iyya ba ne sannan kuma wato INEC ko kuma a ce a ita sai ita kaɗai ce za ta tabbatar da cewa shi ba ɗan jam'iyya ba ne to da dai wannan abubuwan aka tsaya kuma a wannan sati ake sa karkare wannan shari'a domin bayyana gaskiyar lamari